Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi babi na hudu babun na khilati min addu'a hadisi mai lamba ta ɗari da shida darasi na casa'in babu an nakhila min addu'a babun tatacciyar addu'a shi sa ake kiran abinda ake tankaɗe da shi manhul manhul rariya ana kiranta mankul saboda ana tankaɗe tsaki kamar da muke kira tankaɗe da rairaya a tankaɗe a rairaye to tatacciyar addu'a wacce aka nufi Allah da ita kuma aka yi sa'a Allah ya karɓa domin daga cikin sharaɗin karɓa addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa udu'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah tare da sakankan cewa Allah zai karɓa muku walamu annahu la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lahin ku sani ba a karɓa addu'a daga ghafil ghafil shine rafkananne lahin da wanda ya ɗauki abin da wasa kuma ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa addu'a ɗayanku matuƙar bai sauri ba bai yi gaggawa ba aka ce mene saurin ya ce ya ƙulu ƙadda autu falam yusta jabli ya ce ni na yi addu'ar na yi addu'ar na yi addu'a har na gaji ni ban ga Allah ya karɓa min ba to lalle ya karɓa ma in dai baka guri uku to ka gode wa Allah in baka kurkuku baka asibiti baka makabarta to ka gode wa Allah domin ɗan kurkuku shi ya san darajar 'yanci sai ka je kurkuku za ka san yawon nan da kake ba mai tare ka yana da mahimmanci ka yi zirga-zirga ka kai ka komo ka je ka dawo sai ka je ka tara an ɗaura wani shekara talatin shekara ashirin ɗaurin rai da rai mai jiran kisa wani alƙalin ya mutu fayil ɗin ya ɓata ba ma shari'a ba balle san shekara nawa zai yana nan shekara da shekaru a ciki sai ka gode wa Allah da baka ciki sannan ka tafi asibiti ka je ka tarar da layin yan kuna layin yan karaya layin yan kaza layin yan kaza ka ga mutane duk gasu kwanci wasu har an gaji da jiya yan uwan sun gudu sun bashi dan babu bolar da ake jefar da mutum amma wani da an kai shi bola an jefar to dan adam ba shi da bola sannan ka je makabarta ka ga mutane ga sunan hululu kullun sabon kabari ake yi matasa na mutuwa malamai na mutuwa 'yan kasuwa na mutuwa 'yan siyasa na mutuwa mata na mutuwa maza na mutuwa samari haɓari ma ake wani ma a ciki ya mutu sai ka gane ashe sai ka gode wa Allah shi sa ce kada mutum ya ce kadda auta kadda auta falam yustajabli ni na kira Allah na kira Allah na kira Allah ban ji ya karba ba a yana karbawa yace ma min da'in babu wani mai kiran Allah face sai Allah ya biya masa bukata ta hanya uku ko dai Allah ya gaggauto masa da bukatarsa a duniya ya gani sama da haka ko daidai da haka ko ƙasa da haka ko Allah ya tunkuɗe masa wani bala'i da zai same shi gwargwadon addu'ar da ya ko kuma Allah ya masa tanadi a gidan aljanna yanzu wani akawun ɗinsa na lahira empty ne waɗannan addu'o'in Allah yi min kaza yi min kaza yi min kaza su Allah zai tattara su zama lada a ajiye mutum ya samu tsira rana alkiyama to kuma ma me yasa ba za mu kyautata Allah zato ba ana inna zanni abdibi wa ana mahu iza zakarani dan me ba za mu kyautata Allah zato ba ni dai na yadda na gamsu cewa Allah ba shi da rowa sannan na biyu taska Allah ba ta karewa sannan na uku Allah yana da kirki yana da tausayi yana da rahama yana da jinka yana da kyauta saha al-laili bin nahar sannan yana ji yana gani kuma na gaya ba wasu ma in ka tafi roƙo sai ka ga an ba wani sai ka sa rai kai ma za a baka da haka duk waɗannan abubuwan za su tattaru su ƙara mana sannan ma ita kanta ai addu'a ma ibada ce in Allah ya hore kana kiransa ma bauta maka kake yi du'a'u matsala ko du'a'u ibada da haka kan mu daina mu daina tsafar da tsammani idan mun roki Allah wata bukata ba mu ga ta zo da wuri ba to mu san cewa akwai wata hikima ta Allah a cikin haka ko akwai wani laifinmu da ya jinkirta addu'ar حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي القمة يوم الجمعة شي ربيع ينا زيارة القمة جران الجمعة فإذا ألم أكن ثمة إذا بانا أرسلوا إليّ sai a aika mun cewa na zo ga bako ya zo a marratan wata rana sai gashi ya zo ziyara kamar yadda ya saba walastu sammata ni kuma bana gurin falakiya ni alkamatu sai alkamatu ya gamu da ni wa ya yace ni alam tara ma a bihi rabi'u shin baka ga abin da rabi'u ya zo da shi ba qala alam tara akthara ma da nas shin baka ga mafi yawan abin da mutane suke yin addu'a da shi ba wa ma aƙalla ijaba tahun? ko baka ga ƙarancin amsa musu ba mutane suna yawan addu'a suna yawan addu'a amma kuma amsawa ta yi ƙaranci to me ya faru wa zalika anna Allah azza wa jalla la ya ƙabalu illan na khilata min addu'a? domin yadda al'amarin yake shi Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓa sai tatacciyar addu'a Alkhalis, manya man yada Allah wanda yake kiran Allah khalisan min qalbihi a zuciyarsa akwai tsafta akwai tsarki akwai nufin Allah ɗin. ultu aw laysa qad zalika abdullah shin abdullahi bai faɗa haka ba Ƙala wa ma ƙala. shi abdullahi ɗin me yace Ƙala, ƙala abdullah abdullahi ce, la yasma'u min musammi'in Allah baya karɓa addu'a daga mai jiyarwa wanda yake don ya jiyar da mutane arada bi tasmi'an linnas wanda yake don mutane ba don Allah ba don ya jiyar da mutane wala min mura'in sannan Allah baya karɓa addu'a daga mai yi don a gani wala la'ibin Allah baya karɓa addu'a daga mai yin abin da wasa irin masu cewa Allah ba ni kaza emergency ko Allah ba ni kaza iri kaza ko a ɗan ƙara kaza ko a rage kaza kaga abin ya zama wasa Allah ba abin wasa ba ne. illa da'in da'a yusabbitu min qalbi sai dai mai kira da ya kira yana wato tabbatar da haka a cikin zuciyarsa ma'ana yusmi'u Allah du'a'ahu yana jiyar da Allah addu'arsa a cikin zuciyarsa ala fa zakara alqamata qala na'am ice to haka ne wannan abun gaskiya ne cewa Allah yana son addu'a wacce aka yi ta da tsarkin zuciya da ikhlasi kuma aka yi ta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don babu mutumin da yake ambaton Allah yake addu'a kamar annabi sai ka duba wani littafi addu'a uminar kitabi was sunna ya kawo addu'o'i sama da ɗari da manzon Allah yake yi mutlaqan sannan ka duba hisnul muslim da al-azkar da kuma littafin alkalimu tayyib kaga azkarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin sallah kawai kaga azkar din da manzon Allah yake da addu'o'i kafin ya shiga sallah da waɗanda yake yi bayan ya idar da sallah da azkar din da yake in zai shiga gida da wanda yake in zai fito da azkar da manzo Allah yake karantawa in zai kwanta bacci da azkar da manzo Allah yake karantawa in ya farka da azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a lokacin cin abinci da bayan an gama cin abinci da lokacin sanya tufafi da lokacin cirewa da lokacin tahowa masallaci da na shiga masallaci din da wanda ake a cikin masallacin da azkar din da ake lokacin fita daga masallaci da azkar din da ake yi wato a kowane hali ta nan zaka san gaba ɗaya yazkurullaha ala kulli ahyanihi babu abin da annabi ya muhimmanta irin azzikir wa du'a ambaton Allah da kuma roƙon Allah su ne manyan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi ba abin da yake sai ya ambaci Allah ya kira Allah subhanahu wataala saboda in mutum ya cika wannan a zuciyarsa to sai ya zama ko da yaushe yana tare da Allah subhanahu wataala da haka wannan yana nuna mana cewa masu yin addu'a akwai sharuɗa da in ka ga addu'an ka ba ta karɓuwa to ka duba ka ga cewa ka cika sharaɗin addu'ar in ka cika sharaɗin addu'a kuma ka ga abin bai zo ba to ka kyautata wa Allah zato akwai wani alheri da ya ajiye maka akwai wani wato sharri da ya tare ka ya tare maka sakamakon addu'a da kake yi babu liya'zimu du'a fa inna Allah la mukriha lahu Babu da yace ce mutum ya yanke da addu'a ya ƙarfafa addu'a fa Allah ba a masa dole kada ka ce to Allah in ka ga dama ka bani in baka ga dama ba ka rike abinka ko Allah ba ni da gaggawa Allah emergency ba wa Allah haka akwai annabin da ya addu'a an ce sai bayan shekara 20 sannan ya ga amsar akwai addu'a da annabi Ibrahim yayi sai bayan shekara dubu kusan hudu aka ga addu'a da yace rabbana wa ba'as fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa الكتاب والحكمة wal hikmata wa العزيز الحكيم النبي azizul hakim annabi ya ce anna da'awatu ibrahim to tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi ya kusan dubu hudu domin mutane ma an kirga wane ya haifi wane wane ya haifi wane sai da aka kirga guda 60 tsakanin annabi da annabi ibrahim to ya zaka ce a addu'a sai ka yi yau an karba yau yace Allah wannan garin ka aiko musu da annabi shikenan ya haifi ɗa annabi isma'il annabi isma'ila ya haifi wani shi ma haifi wani ya haifi wani ya haifi wani sai da aka haifi arba'in sannan aka haifi adinana tsakanin adinana kuma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ashirin ne to sai ka ce in kai addu'a yau wata addu'a ma akan jikan ka za a ganta akwai mutanen da suka yi abin kirki sai Allah ya fitar da abin kirkin a can cikin zuriyarsu sai ga Allah ya baka ɗa na gari da mai daraja sai ka rasa to kai ya aka yi ma ka samu wannan sai ga shi abin kirkin da kai da addu'a da kai ce Allah ya sa ta bijini ta tafi can cikin ka suka zama mutanen kirki saboda haka kan mu gaza kan mu kosa da yin addu'a mu kyautata wa Allah zato mu ta addu'a mu ta roƙonsa shi ba da rowa kuma ya baka ba cutuwa zai ba Allah ne yana da tsari حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت idan mutum zai yi addu'a kada ya ce Allah in ka ga dama yi, in ka ga dama Allah yi. ba ga dama ba kenan, to ya haka wa Allah haka kaka wa Allah haka wal azumin mas'alata ya wato karfafa roƙon ya yanke roƙon wal yu'azzimur raghabata ya ƙarfafa kwaɗayinsa ya girmama kwaɗayi ya sa rai cewa Allah mai yi ne Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai kyauta ne taska Allah ba ta karewa Allah mai kirki ne mai karamci ne yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yurdahu ma sifra Allah yana da kunya yana da karamci yana da kirki baya so ka ɗaga hannunka ka sauke shi banza bai maka komai ba lalle sai wani abu ya biyo baya na alkhairi fa inna allaha la ya'zumu alaihi shay'un don ba abin da yake wa Allah girma wayya baka ba wani girma yake ganin wannan yayi yawa ba a atahu da ya bayar da shi Allah baya jin girman wani abu dan ya bayar da shi ya ka amma fa an bashi da yawa to Allah shine uh, mai bayarwa da yawa din ba wani abu bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi imam al-bukhari da muslim da abu dawud da da ibnu majah da ibnu hibban da abu awana حدثنا محمد bin سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سحيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم إذا أنكم زي الدعاء falyazim fi ya wato ya ƙarfafa shine al'azmu aljazmu kenan fi talabiha ka saki jiki kakka kakkai abin da wasa wala ya kul kada ya ce allahumma in shi'ita fa a'tini fa inna allaha la mustakriha lahu kada ya ce allah in kaga dama ba ni domin allah ba mai yi masa dole saboda mutum ya nace ya sa rai ya kuma tunda dai har shaidan ma zai yi addu'a a karba ni ban ga wanda zai addu'a ki karba ba shaidan fa bayan Allah ya ce na tsine maka albarka sai ce rabbi fa anzurni ila yawm yubathun ba fa ce Allah kai mun gafara kai mun afuwa kai mun rangwame ka yafe mun na tuba ba zan sake ba ce ya yarda da tsinuwar amma yana son alfarma guda ɗaya Allah ya masa alfarma ɗaya saboda ya san ba mai yi wannan alfarmar sai Allah kuma ya san shi ba zai iya samo ta a wani guri ba kai ku duba abu mamaki da shedan shi da zai roƙo sai roƙi Allah kai kuma sai hana ka roƙi Allah ka je ka roƙi shedanu da da wasu kangararru amma shi ya san abin da yake so din ba mai bayarwa sai Allah yasa ce rabbi anzurni ila yawmi yub'athuna Allah ina so ka jinkirta mun kar ka dauki raina kan na mutu har zuwa ranar da za a tashi sala ce innaka minal munzari to shikenan ba zan dauran ka ba har sai alƙiyama ta tashi <laughs> shi ya san aikin da zai yi din in zai mutu to ba zai kai har ƙarshen duniya ba yace rabbi bima ne. la na lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in to sai na je na kawata musu duniya na ɗauki hankalinsu sai na halakar da su illa ibadaka minhum al-mukhlasin wanda zai tsira sai wanda kai ka tseratar da shi da kanka amma duk irin tarkon da zan dana mutum sai ya fada ya san iri irin tarko kowa akwai irin tarkonsa wani da mace shaɗan zai kama shi wani da kuɗi za a kama shi wani da mulki wani da girman kai wani ma da karatun za a kama shi tunda akwai littafi mai suna talbisu iblis shi talbisu iblis wato ibnu jauzi ne ya wallafa shi ya faɗi kowane malami kowane fanni akwai tarkon shaidan a ciki yace ya halakar da qurra'u alaramomi da gardawa kawai sai hasada ta shiga wannan ya dinga ganin wane yafi wane tilawa wane yafi wane kaza wane wane kaza sai kuma yazo wane yafi wane almajirai ai ta gasar yawan almajirai ai ta gasar yawan littattafai wanda ka tara a ɗakinka da kuma littattafan da ka wallafa da takaddun da ka tara da mukaman da kake da shi duk ta nan zo ya sa maka girman kai da takama da jiji da kai sai ya halaka ka duk da karatun naka sai ka tafi wuta tare da shi shi ba ruwansa da karatunka in mulki kake da shi ya san yadda yake halakar da masu mulki in talauci kake ciki ma ya san yadda yake halakar da talaka shi ya karanta mutum da kyau sai duba ga to kai mai horge ka abin da ka fi so ɗin ta nan zai shigo la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin kuma wannan farauta ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin dubu duk mutum dubu shedan ya farauta 999 sun an zura na alkiyama aka tara mutane gaba ɗaya ga baban mu annabi adam Allah sai ce ba'asun nar yan wuta tara da da casa'in tara daga cikin dubu sai annabi adam wato hankalinsa ya tashi jarirai su ta furfura a lokacin fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum nahu, la umanniyannahum wa la amurannahum falyubtikunna azan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira mubina wastafziz من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا saboda kowace hanya shi dan ya samu komai kankantanta wani girman kai wani jiji da kai wani takama wani fankama ya san yadda zai zo kowa Allah ka tsare mu da makincin shi shi yasa dole sai ka shigo da Allah kai kadai ba za ka iya yakin ba shi yasa Allah ya koya mana yace iz billah wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun iz billah in ba Allah ka shigo da shi ba yakin ba zai yi ba za qaratul qur'ana iz billahi min ash-shaytanir rajim sai kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da ta'awizi sai da neman shigowar Allah amma in ba Allah ka sa cikin yaƙin ba to kai kadai ba za ka yaki da iblis ba da ka Allah ya tsare mu babu rafa'il aidi fi du'a babun a ɗaga hannu in za a addu'a shi ɗaga hannu ya zo da siffa guda uku akwai ɗaga hannu na haka kai haka kamar kana tare wani abu ana zubo maka a jikin hannunka kaga tafin hannun ina yake kallo sama kamar an miko maka ne kana karɓa sana akwai wanda ake haka aikwaba a kan fuska wannan kuma tafin hannun ina yake kallo yana kallon fuskan mutum amma nan ba gab tsakanin nan da nan ba gab an haɗe su sannan akwai kuma haka shine na roƙon ruwa in namu zai roƙon ruwa haka yake a haka yake roƙon ruwa to su ne siffofi guda uku da abdullahi dan abba ya siffanta yadda ake ɗaga hannu idan za a nemi allah ya kawo abu na gaggawa حدثنا إبراهيم بن المنذر أرويت النبي يا حنو a gurare sama da ɗari. قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي أن أبي نعيم وهو وحب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديراني بالراحتين على الوجه haka ce na ga abdullahi dan umar da abdullahi bin zubair ya ni suna yin addu'a to ya suke yi yudirani birrahataini suna juya tafukan hannunsu alal a akan fuskarsu kaga haka kenan suna haka fuskarsu dama cikin siffa addu'an akwai haka حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها يناجن ياجون نجا عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافعا يديه يقول تاج منزon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yin addu'a ya ɗaga hannunsa sama yana cewa inna ma ana basharun ita ya Allah ni dinnan mutum ne falatu a ƙibini kada kai mun uquba ayyuma rajulun minal mu'minina tuhu. inda za a samu wani daga cikin muminai da za a ƙaddara na masa ba daidai ba au tuhu. ko a samu wani cikin musulmi na taɓa gaya masa wata magana da ta yi masa ciwo fala tu'aqibni fihi Allah kaka kama ni da wannan Allahu akbar to babu mawa annabi sallallahu alaihi zai wani abu in ba alkhairi ba duk abin da annabi ya zo da shi alkhairi ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب hikima. wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina raufur kama arsalna fikum rasulan min anfusikum يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فذاك النبي يزود الخير ني وانا كوا يا أمفانا فذاك بامي بن سباشي shi yake bin mu bashi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo maka da wannan sunna ya zo maka da tauhidi ya fidda kai daga bata Allah ya fidda kai daga bata ta hanyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kitabun anzula ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur mun saukar maka da littafin nan don ka fidda mutane daga duhu kamar da su zuwa haske mun amfana da hasken musulunci da hasken sunna da hasken tauhidi da hasken halaye masu kyau inna ma bu'istu li'utammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim ana rahmatun muhda sallallahu alaihi wa alihi wa shi sa cewa na sa wa Allah sharaɗi duk mutumin da na gaya masa wata magana da ta ɓata masa rai ko na fusata shi ko na zage shi ko na la'ane shi Allah ka juya wannan ya zama alherin da zai tsira ranar alkiyama na aliyu قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت ice ƙabilar dausu ta yi saɓo ta ƙi yarda da saƙon Allah fada'ullaha alaiha roƙi Allah ya tsine mata fasta qabala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqiblata sai annabi ya fuskanci gabas Wara fa'a yadayhi ya daga hannayensa fa zannan nasu annahu yad'u alaihim sai jama'a suka dauka tsino ko za a yi musu fa qala allahumma hadi dausan allahumma hadi dausan allahumma hadi dausan wa ati bihim ka zo da su a musulunci to anan abu huraira ya shiga addausi shi tufail bin amr addausi Shi ne shugaban kabilan dausu kamar yadda alhafiz ibn hajar asqalani ya kawo a cikin littafin na tarihin sahabbai da ya kawo tarihin sahabbai dubu goma sha biyu al-isaba fi tamizu sahaba ce, ufail bin Amur Addausi. lokacin da ya zo zai shiga maka ana tsakar rigima da ƙurashawa. rigima ta yi tsanani sun gama duk ƙagensu da sharrinsu na ɓatawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna da da'awarsa an zo an yi mitin an ce to wane sharri za a yi masa aka ce to a ce boka ne wani ya ce to mun ce boka ne ni na san bokanci da kashe-kashensa da ire-irensa da ya ma yadda ake ciwa-ciwa a bokancin aka ce to a ce wato sahir ne mai sihiri ne aka tattauna wannan aka ce to a ce mahaukaci ne ma a ce menene duk dai aka yi ta faɗa abubuwa eh? eh a ce sha'ir eh a ce sha'ir mawaƙi ne wa ma huwa bi sha'ir wa ma huwa bi kahin nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka la majnun Allah ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma bi sahibukum min jinna wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrun lil alamin وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين to duk an yi wannan sharrukan gaba ɗaya ba su yi nasara ba sai aka ce to a kafa kwamiti a je a yi wa manzan Allah ta yi aka zo aka ce to wannan abin da ka zo da shi kuɗi kake so a yi maka gidauniya ka fi kowa kuɗi mata kake so mu zaɓi 'yan mata daga cin 'ya'yanmu kyawawa har goma sha biyu a aura ma iya annabi yana jinsu ko kuwa shugabanci kake so kawai ka zama shugaba babu hamayya ba ma sai an zo da ƙuri'a da 'yan takara ba ko kuwa ba kai da lafiya ma haɗa kuɗi mu nema ma magani annabi ya ba su amsa da alƙur'ani farkon suratu fussilat to a ƙarshe sai suka ce to a cikin dai sharrukan nan kadda ya fita daga ɗaya a ɗauki tsafin suka ce domin a cikin wa'azinsa ai wasu sun rarrabu waɗana nan uba na nan mata na nan miji na nan to dama ai masu sihiri suna raba mutum da mutum to kawai a ce mai sihiri ne sai aka yi ta yaɗawa. da shi Abdul bin Amr addosi ya zo zai shiga maka sai aka tare shi a hanya aka ce ina za ka yi ce za ni maka suka ce maka fa cikin halin kakani yi akwai mutum ya bayyana mahaukaci ne mai tsafi ne mai sihiri ne boka ne mawaƙi ne kuma yana sihirce mutane so da ka kuskura ka gan shi ko ka ji shi ko ya ganka ko ya ji ka aka dinga tsoratar da shi aka dinga tsoratar da shi ya ce to ko in koma gida in fasa shiga makan aka ce a abin bai kai haka ba amma dai ka yi taka tsantsan mu ma ka ga yanzu muna kallo bayanmu da matanmu da 'ya'yanmu duk sun bi shi mu rasa yadda za mu yi da su to sai ne ma'auduga ya toshe kunnensa ya toshe kunnensa da auduga ya shiga garin maka ya shiga ya je ya gama harkokinsa ya zo yana dawafi sai hango annaba tsaye jama'a sun zauna yana musu wa'azi baya jiyowa sai dai hannun yake ga yake motsi tunda ya tattoshe kunnuwansa sai zuciyarsa ta ce mata amma kai dai sakarai ne duk ga jama'a can suna ji su ɗin da suka ji me yasa ba su yadda ba ka tsaya ka ji kai mai hankali ne in waka yake ka san waka in tsafi yake ka san tsafi in boka ne ka san bokanci in mahaukaci ne ka san hauka ya za ka iya tantance ba za ka iya tantance waɗannan abubuwa ba da hankalinka da wayanka sai cire auduga kawai sai je zauna sai ana cewa a tsarkake Allah da bauta kada abota gumaka a yi gaskiya a yi amana a yi sallah a kyautata wa iyaye a sada zumunta a zauna lafiya a girmama na sama a tausaya wa na ƙasa a kula da mata a daina binne su da ransu a dinga raba gado ana ba mata ana ba yara a daina azabtar da yaro a daina korarsa a daina azabtar da bayi a daina a'a sai ga adi waɗannan ne masu kyau sai ce wannan shine abin da kake kira a kansa ake ce ma mahaukaci ya ce eh to ni ma na bi ya musulunta ya dan kwana biyu sai ce ya rasulullah zan koma garinmu na je ne musu wa'azi amma mutane ne masu taurin kai daga annabi ya ce to je ka yana zuwa sai matarsa ta tare shi barka da zuwa ya ba wani barka da zuwa ta ce me ya faru yace na ba addini in baki babban mun rabu ta ce ni ma na bi ya'yansa suka zo barka da zuwa babu ya ba barka da zuwa yau ni na canza addini in kun yadda kun canza addini za ku biyo nawa shikenan ba haka ba mun bata suka ce baba mu ma mun bi ka babansa da babarsa suka taso suka ce barka da zuwa danmu ya ce ba wani danku addini na canza in kun yarda suka ce mun yarda gidansa gaba ɗaya aka karɓa to sai ya fita gari suna gota wani gunki zulkofain sai je ya same su ya yi wa'azi ya yi wa'azi suka ce kai mu ba mu wannan addinin ba sai ka sai kai abin da za ka yi mu mun cire kama kai daga shugabancin shine ransa ya ɓaci shine ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce dausu sun yi min tsaurin kai ya rasulullah ko za ka la'ance su duk tsine musu albarka ne annabi ya daga hannu duk jama'a sun dauka zai ce to Allah ya tsine musu ya musu kara sai ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan wa ati bihim Allah ka shiryar da dausu ka shiryar da dausu ka shiryar da dausu kuma su taho da kansu sai ce koma suke ya koma yana zuwa kawai sai ga sun yi kuma tubus yana zuwa ya ce suka ce ai ba mu fahimci me kake so ka ce wai da me kake so ka ce ne ya ce abinda nake nufi wannan gunkin da ake bautawa mu rushe shi suka ce an gama mai gida mai gatari mai adda mai wani da na aka kada gunki ƙasa shikenan sai suka da fitowa kai ta musulunta sai ga gayya lokacin da annabi ya koma madina sai ga gayya da mata da yara da tsofaffi sun su ɗebo iyalansu gaba ɗaya sun taho shi na annabi hango ce wannan ƙurafa fa aka ce dausu ne gaba ɗaya ce dama ya addu'a ya ce wa bihim duka kawo su musulunci kenan to shine abu hurairah ya ɗauko babarsa tana tsohuwa ya taho da ita shine shine ya zo ya sauka a yace lokacin da ya zo annabi ya tafi khaibar sai ya zo ya tarar wanda annabi ya naɗa ya ba da sallah asuba yana karanta wailul lil mutaffifin yace da na ji wannan sura sai na tuno da wani a garinmu haka ko yake yi yana da buhunsa biyu da kwanansa biyu wanda zai auno daban wanda yake aunawa daban shi tun da macuci ne ba zai da a cuce shi ba in zai tafi kasuwa sai ɗauki manyan buhuna da manyan kwanuka da su zai auno sannan ya zo sai ya ɓoye waɗanda ya auno da su sai fito da ƙanana kuma sai ya dinga auna wa mutane zaktalu ala nasi yastawfun وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين to shine wannan dausin suka samu wannan daraja a 91 na rubuta littafi mai taken tarihin abu huraira na ba da tarihin wannan kabila ta dausu da shi abu huraira da kuma a alakar abu huraira da mutanen dausu cewa da ruwayar da ake cewa abu huraira ya musulunta ne a fatahu khaibara da aka shekararsa uku a musulunci na kawo dalilai wajen guda takwas da suke nuna wannan ba daidai ba ne abu huraira tun a wannan lokacin annabi yana maka ya musulunta hijira ne ya taso ya zo gurin annabi bai zo ba sai a lokacin da aka yi fatahu khaibar shine shekara ta bakwai bayan hijira sun da dausu gaba ɗaya annabi ya musu addu'a Allah ya shirye su kuma Allah ya zo da su kuma abu huraira yana daga ciki to na ba da tarihinsa saboda wani a lokacin ya zagi abu huraira shine dalilin rubuta wannan littafin 90 wannan rubuta littafin shekara nawa ke na yau ashirin da nawa da bakwai ashirin da bakwai ashirin da bakwai kuma abin mamaki akwai wanda ya kamun kwafin littafin wata ran da na magana sai ce mala ina da wannan kwafin sai gashi ya zo min da shi dan karami ne haka bai fi shafi sittin ba dan karami ne haka tarihin Abu Huraira to shine ce a kun ga mutanen da su sun rabauta da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk da haka sai da Abu Huraira ya samu annabi ya ce ya Rasulullah ka roki Allah ya sa a soni da ni da babata sai ce Allah ka sanya ƙaunar abu huraira da babarsa a zukatan muminai duk mumini ya ji yana ƙaunar abu huraira yana ƙaunar baba abu huraira bisa wani malam ya ce ai duk mutumin da kaga yana ƙin sahabbai to alama ce ta la'ana ta biyo shi la'ana tana bin sa kuma matan annabi Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum to mutum ya ce ba babarsa bace kaga ya hutar tunda an ce baban muminai ce shi ya ce ba babarsa bace to kaga ya hutar da mutane حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال وحط المطر عاما أو تشكر أن يرش الروا أن يتري شنو قحط المطر ruwa الروا عاما أو تشكر faqama ba'dul muslimina ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai shashin musulmi suka taho wajen manzon Allah yawmal juma'ati a ranar juma'a ana cewa jum jum'ati ko juma'ati ko jumu'ati ita mimun din ana mata harka uku ko ai fataha sai a ce me kenan juma'ati ko ai dauri sai a ce me juma'ati ko ai damma sai a ce me jumu'ati to haka ake karanta shi mu ne muke cewa juma'a mu ja muke muna juma'a da hausa kenan to da larabci kuma juma'a juma'a ko juma'a ko juma'a asalin kalma dai daga jam'u ne dai tattaruwa faƙala ya rasulallah ƙuhital matsaru ita ya rasulallah an yi rashin ruwa wa ajdabatil ardu ƙasa ta bushe wa halakal malu dukiya ta halaka tunda mai dukiyar dama dabbobi ne da tsirrai kuma dukansu sai da ruwa dabba sai da ruwa tsirrai sai da ruwa wannan ne ma ake samun fada tsakanin makiyaya da manoma so da abin da manomi zai noma shine kuma abincin ita fi ko makiyayi to ko kaga aka dan samu mistake aka fada kuma wannan rigimar tun zamanin annabi Suleiman da annabi Dauda ake yin ta ka duba cikin suratul anbiya izna fashat fihi ganamul qaum akwai in an ce na fasha sun kutsa cikin gona suka cinye amfanin sai rigima ta barke to tunda Allah ya sa akwai annabi sai aka kawo ƙara gurinsa ga manoma da makiyaya za a yi rigima aka zo wajen annabi dauda sai annabi dauda ya ga irin barnar da dabbobin nan suka yi a cikin gona sai ce a karɓe gabaki ɗaya dabbobin a bawa masu masu gonar shikenan sai annabi suleiman ya ɗaga hannu ya ce ni ko ina gaba ba da za a ƙara duba hukuncin nan shine Allah ya ce fafa hamna ha suleiman sai ce a to faɗi mana ya ce yauwa tunda su waɗannan dabbobin su ne jarinsu kamar yadda su ma waccan gonar ita ce jarin to akwai jari akwai riba riba shi ne wannan ɗan itacen da ya fito wanda aka cinye to su idan aka kwace dabbobinsu aka ba su to su kama an kwace gonar masu gona ne an ba wani su gonar tana nan amfanin aka cinye to abinda za a yi a tattara waɗannan dabbobin nasu a sa su a cikin shinge duk abinda suka haifa a shekarar nan gaba ɗaya sai a bawa manoma tunda dama ribar noman na shekarar shi aka cinye musu to sai a biya su suma da duk 'ya'yan da dabbobinsu suka haifa wannan shekarar gaba ɗaya sai a bawa manoma su sai a ba su asalin dabbobinsu ma'ana suna da dabba ɗari to duk abin da dabba ɗari ta haifa a wannan shekarar shine amfanin da aka rasa a waccan gonar sai annabi dauda ya ce wannan shine shine yafi dacewa to da haka aka ware sai aka tattare ga baki ɗaya shanu ne a awakin aka tara su so da aka kirga su guda nawa ne aka ci gaba da kula da su duk ƴaƴan da suka haifa suka haifa suka haifa amma sun haifa hamsin ko ɗari suka haifa sai a ce to dai naku asali ɗari ne to ƴaƴan da suka haifa tun da waɗannan sun yi asara amfanin su na wannan shekarar sai a biya su da amfanin dabbobin to da haka aka ware wannan matsalar shi za ka ga a zamanin da ake yin burtali hanya za a yi wa masu kiwo hanyar da ba za su shiga gona kowa ba amma sun tawo da shanunsu da yawa ba hanya dole su kutsa ta cikin gona su wuce to wajen kutsa wannan kuma ko su tattake amfanin ko kuma su ci amfanin to daga nan sai ka ga wannan sun ɗauko makamai waɗannan sun ɗauko makamai bisa dole gwamnati sai ta shiga domin kuma waɗannan guda biyun kowa yana buƙatar su a ci nama a ci abinci kaga duk harkar manoma ce da abin nan me tuwo da miya da nama shine noman aiko kaga miya duk harka ne da kuka da karkashi da taushe da kubewa da me da albasa eh? da tumatiri da attaruhu da kabewa da me da daddawa duk waɗannan kaga kayan gona ne to sannan kuma nama tsire balangu <laughs> kilishi da babban nama nono madara so waɗannan biyun dole gwamnati ta ba su kula in suna faɗa dole a yi maza maza a shiga a raba saboda in aka ce ba nama ba abinci to al'umma ta shiga matsala so dole kiwo ita ce sana'a da ta kowace daɗewa a duniya noma da kiwo kuma arzikin kowace ƙasa a duniya shine ya zama ana noma ana kiwo saboda ma yawan jama'a ne ake ta fito da dabarun noma ya daina dadewa nan sai an yi wata shida ko an yi wata bakwai kuma aka fito da dabarun ba sai ka noma da hannunka ba za ka yi ta ganin injina iri-iri inji mai shuka inji mai dasawa inji mai girbewa inji mai cashewa inji mai nikawa inji iri-iri kullum dabaru ake ta fitowa da shi a samu sauki a wajen noma yanzu nan ma da aka nuna wani noma a cikin ma kwantena ake noma containers aka samu da yawa a ciki ake yin noma to kaga ashe gwamnati bai kamata ta yi sakaci da rigimar manoma da makiyaya ba don rigima ce da bata da daɗi kuma ya kamata a shawo kanta farafa a yadaihi sai annabi ya ɗaga hannunsa sama wa ma yura fi sama'i wannan shine mahallin shahid kenan wa ma yura fi sama'i min sahabatin a lokacin babu wani hadari a sama famadda yadaihi hatta ra'aitu bayada ibtaihi kun ga mahallin shahir ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya daga hannunsa haka sai da sahabbai suka hango hammatar sana saboda ya daga hannunsa gaba ɗaya sama yana wa Allah magiya akan ayruwa suka ce lokacin sama a washe take babu hadari babu alaman koda gizagizai amma kafin ka ce mai gari ya turnike sai hadari ga sai ruwa Allahu akbar yastasqilla yana neman Allah ya sako da ruwa fama sallainar juma'ata. ba mu gama sallar juma'a ba hatta ahamma shabal qariba darur ruju'u ila ahlihi har sai da wato a shabal kariba. arruju ila sai da wato makusanci matashi makusanci ya yi ƙoƙarin komawa gidansa fadamar juma'atan sai da aka yi sati guda kenan tunda wata juma'a ta kewayo kwana bakwai kenan falamma kanatu Juma'atun lati taliha da juma'a ta zo ta gaba ƙara sai ga mutumin ya dawo kuma ya ce ya rasulallah ta haddamatul buyutu gida suna rugujewa ruwa ya yawa kenan ko wa hatta basar rukbanu mahaya kuma sun dasa hanyar wucewa saboda guri ya cika fata bassama li sur'ati malamati bin adama annabi ya murmushi saboda saurin wato kosawa dan adam kai fa kace ai ruwan nan kuma an yi ruwa kace a dauke hmm? fa qala bi yadihi sai annabi ya haka da hannunsa allahumma hawalaina wala alaina Allah a ɗauke ruwa daga cikin gari ya koma daji a yi ruwa a daji ashe akwai addu'a roƙon ruwa akwai addu'a kuma ɗauke ruwa addu'a biyu ce idan ruwa yawa ana yin addu'a ya tsagaita in kuma babu za a yi addu'a Allah ya kawo in kuma ya kawo da yawa a ce to Allah a rage ko yawa matsala ne fatakashabat anil madinati shine izas sama'un kushitat da Allah ya ce sai ta yaye daga Madina kaf Abdullahi dan Mas'ud ya ce kamar an koro wani abu yana kore gizagizai sai ga suna ta gudu suna barin Madina ai sahabbai sun ga aya حدثنا السلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه ta ga annabi yana addu'a ya daga hannu ya yana cewa allahumma ma ana bashar allah ni mutum ne falatu a ne. kada kai mun uquba ay ma rajulun a zai azaituhu duk sanda na ya zama na cuci wani aushatamtu tamtu ko na zage shi falatu a ne fihi kada kai mun wato uquba bisa wannan حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن طفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك من حسن ومنعة yace ya rasulullah shin baka kaso mu baka ganuwa da kuma kariya ba Garinmu yana da ganuwa kuma yana da kariya me yake nufi ka taso daga maka ka dawo garin mu hisni ka dawo garin dausu ya rasulullah qala fa aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a'a lama lima zakhara lil ansar so da abinda Allah yau mutanen Madina tanadi ita dama Madina tun shekaru aru aru an san nan annabi zai zo a shirya abin yake yahudu sun karanta sun ga cewa annabi zai hijira zai koma gari mai yawan dabinai wannan yasa suka shiga gurin suka shekara 180 kafin annabi ya zo madina yahudu sun shekara 180 a gurin suna jiran bayanansa kuma sun zo ne wai fa da niyyar in ya bayyana su imani da shi falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da suka ganshin kuma shine din suka ce a an mun dauka daga cikin mu zai fito yahudu hasadan min inda anfusihim min bada ma bayyana lahum alhaq am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi fa hajara tufailu tufailu ya hijira wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi wani mutum daga cikin mutanensa ya hijira tare da shi famaridar rajulu sai ciwo ya samu wannan mutumin fada jira sai ya samu raki ya samu karayar zuciya au kalimatun shabi'atun biha ko ta kalma mai kama da wannan a ce ciwo ya same ka ka kasa hakuri fahaba ila karnin sai dinga rarrafe ya je jikin wani kubai kubai inda ake zuba kibiya ya je jikinsa fa akaza mishqasan sai ya ɗauko wato filfile kan kan kibiya wanda ya ɗanyi kwana ɗin nan ka kibiya ana mata wani filafilai guda biyu sai su ɗan lankwasa haka wannan shine mugunta kibiyar ai wannan da ƙarshen ya lankwasa haka ya lankwasa haka to shi da ta zo ta caki mutum in aka zo zaro ta kunnuwan nan nata sai sun ɗebo nama sun fafasa gurin kafin su fito ya suka ce waƙa usihami wa na alimu wai da shiga kibiya da fito da ita wanne ya fi masifa shi yasa wata ran in ka kware ma idan aka karbi mutum da kibiya kaka cire kama kawai abin ka karye sai a tafi asibiti sai an je an yanka da reza an ba a hankali a hankali amma ka ce za a finciko nama za ta kwaso da yawa ta fito da shi saboda kunnuwa gare ta kunnuwa sun shiga kuma wajen fitowa sai sun fito da nama da yawa to wannan shi ake kira mishkos wa a wadajaihi shine sai ya tsinka jijiyoyinsa guda biyu waɗannan jijiyoyin guda biyu da ake ga nan waɗanda ake ɗaukan jini a cikinsu ana tsinka su to shikenan jini za ka hatsattuwa yake sama kafin ɗan ƙanƙanin lokaci jini ya ƙare bisa za a ɗauki jini ko lita nawa za a ɗiba ta nan ake ɗiba da an huda an huda to shikenan sai kaga dama jinin yana nan kamar hanya ce kamar pipe ne babba to ta nan to waɗannan sai kawai ya tsinka su saboda ciwon ya dame shi yana ɗaraɗaɗe sai tsinkawai ya sauri ya mutu famata sakamakon haka sai ya mutu tunda jini ya tsiyaye kuma lokacin da sa'ad bin ma'az wanda aka harbe shi din nan annabi ya sa shi a masallaci yana jinya ai kibiyar kan nan ta sauka tsakiyar nan kibiyar ta sauka yana fincike ta sai ga jini yana tsattuwa har jikin masallaci sai kama ya toshe da hannunsa to saboda haka ita ake kira akhila akhila da larabci fara'u tufail fil manam sai tufail ya mafarkin mutumin nan ya ganshi a mafarki qala ma ila bika wai me Allah ya maka ne tunda ka ji ciwo ka kuma yi raki ka kuma ƙarasa kanka to me da kuka gamu da Allah me ya faru qala gufira li bi hijrati to ya hijirar da ne na biyo annabi ce ta cece ni saboda wannan Allah ya ce ya yafe min amma da na da na sha mamaki ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma sha'an yadayka to hannunka fa da ka tsinka jijiyar me faru qala fa qila inna la nuslihu minka ma afsatta min yadayka Allah ce na maka gafara haka zaka shiga aljanna amma wannan hannun yana nan a mace shi ba zai aiki ba so da aka da tufail ya ganshi a mafarki ba sai ga yana boye hannun shi a cikin ni'ima amma kuma wannan hannun a ɓoye. Shi ne ce wai wannan laifin da kai da Allah kuka game da shi mai maka ce ya yafe min saboda na yi hijira na biyo annabi amma hannun yana na hanyar yanzu a lalace ba a gyara mun ba Allah ya ce ba zai gyara mu da na bata da hannuna ba inna لا nuslihu منك ما أفسدت min يديك قال fa حق فيل على النبي nabi sallallahu alaihi وسلم ku duba kishi sai yazo yace ya مفركي naga mafarki na ga wannan mutumin da muka hijira muka zo gurin ka tare wanda ya kasa hakuri din nan yana da ciwo ya zo ya tsinka jijiya hannunsa jini ya tsiyaye ya mutu na gan shi Allah ya masa gafara saboda ya yi hijira ya bi amma hannun yana nan a lalace faƙala Allahumma waliyadaihi faghfir sai annabi daga wani ce ya Allah wannan hannun da ya lalata a yafe masa shi ma a yafe masa wannan laifin da yi wala fa ya dai shine annabi daga wani ya ce Allahumma wali ya dai faghfir Allah wannan hannun ma a masa gafararsa Allahu akbar حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ النبي ينا نيمان تسري يقول ينا شاء اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل ya Allah ina neman tsari daga kasala zaman banza zaman kashe wando zaman inuwa biyu zaman dumama benci rashin aikin yi zaman banza da wofi Allah ka tsare ni kan zama mai kasala ci ma zaune wa uzbika min aljubni Allah kan zama matsoraci fara kura ket ka ruga da gudu ket ka arce wa uzbika min alharami Allah ka kamar da ni rikicaccen tsoho ka tsufa ba nutsuwa ka tsufa kuma a taba hankalinka ka tsufa tsufan ya haukata ka to Allah ka tsare mu da irin wannan mummunan tsufan ka tsufa da lafiyarka da hankalinka da tunaninka wa uzbika min albukhli Allah ina neman ka tsare ni daga rowa marowaci ita ashe rowa mummuna abu ne tunda ake neman tsari da ita حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر أن يزيد بن العسمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا إن الزن أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني ko iza zakarani a wata ruwaya Allah ta'ala ya faɗa a hadisi ƙudisi al rabbani al ilahi al kudisi ana inda zanne abdi ina nan inda babana yake zato na saboda ka kyautata Allah zato sai kai ta ganin alheri wa ana ma'ahu ina tare da shi ma'iya khassa ko ma'iyya mutlaqa amma Allah ta'ala yana tare da kai da kulawarsa da kiyayewarsa da tsarewarsa da biyan bukata da jawo maka alheri Iza da'ani idan ya kira ni isa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wannan ita ake kira ma'iyya akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa akwai khassatul khassa Allah yana tare da mu'mine innani ma'akuma asma'u wa ara inna Allah ma'al mu'minin ma'al muttaqin ma'at tawabin ma'al muhsinin inna Allah la ma'al muhsinin kuma ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan ma'iya ce ta kulawa da rububiya Allah ya gan mu ya ji mu ya mallake mu yana gudanar da mu yana tsare mu yana ba mu yana kiyaye mu amma Allah subhanahu wataala yana sama kamar yadda shine aqidar da manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada الناس إنما فرحة من الناس بالإشعاع وقع تطرق الجنة طرحت حولها كسرا وحاط ترتيب وحاط ترتيب وعلى غير وحش 有的好像是饿的，这个中餐是饿的，不健康。啊，他们也是喝茶，还是喝的多。